واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما amma ba da fasalama alaikum wa rahmatullahi wa barakatu alhamdulillah ya na laibe dufe ba ana ya ba karatu daga littafi kuna ce annabi sallallahu alaihi wasallam na ga alqur'ani na su wannan ikikini suratul an'am ayan shi tuce tun a rudi da gubai ina nan muga ba su kuma ya na kibe karatu ayayen rutube cutuce tun rutube wuce ko kuma cutuce tun shi ba duku ba so bana coci biya yi bai tayan akidazi eh, al'ada sofan da cire jide bai larufa zika fatu annabi sallallahu alaihi wasallam tuna nama akida wuce ne ko kuma al'adanci wuce ne larba zula ke addini na mina addini ba Allah mina al'adanci ne ji karatu ya guba ne ya mafari aladanya ya yankici lati ko kuma dabba ma fiye ko guba a ga gannan ya su ko nan ya kuti daga ya su ko na alala talaka in ga ya kuti na a tona ne la da kuti na cin jigi na a ga giuca alada baki ci ga ya la ga ya balare dola ki mai zagi mulan da rai yana na mulan ju da ki mo da rai mutu insha Allah al'adari ta ci gaya ga daga tubai da nunga motoci ga yi da kalu habi an'amu wa harfi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا هذه أنعام وحرس حجر لا يطعمها لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت زهورها وأنعام حرمت زهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون وقالوا لاربا غزا زان a'mun اغر هذه انعام ننجي دبا جايو dabba ننجي دبا بيان ne ya a'mun na dabba ke rakunna da nan kwai da nan gi a gaje ya na'amu wa harfin da yanki ci latiji a ci waka ga na naji hadi na naji hijirun e kanta jabu kalmar hijiru a ga daga hajara ba lawon hajara ya hajaru mai mana yamnau ke kwagan biyu haramu yau yin kwabiwa an na jika don ga daga gima kan mai kannan ba ga ba da te so ta yi a ma na larba za a yi an ka ga hijiru am fi zalika qasamul lidhi hijri hijri ankali kila ce ya ankali ga hijri ya bonan waye kanza ke tu sokon junuba so daga kanga da hijri ya sunne ya ankali so ke pagan be hijru ba wannan yau aga masdaru yau hajara ya hajaru hijran masdaru yau ne mai kwafi ne su maful ke kwafi al-mahjur ina kana ni ma'ana haramu don dabba na ji da yanki ci latin na ji in ala kan zamu da ci gaza zamu ya ga amfani a la ta mu da zana da dabba na ji gina kuma da yanki ci latin na ji gina In man na sha sai zana ga bai shigi nan bizami ya bai gana na daga kuma ga wato ga alkari shirewa jin ga gan en dondo be kuni saga kan en dondo mini ne ga saka ga manon ga mu so kuda ga ga ka zai da ganga wani jin ga zamu ce su ga mana so zandun da ake dabba na ji ko gici latin na ji ya sai zan ka ba na mu a ji gije ga wa amun ake da dabba ji dabo hurrimat zuhuruwa zumai na dabba mu ci yula jaramu gazan dun da ta dabba mun ci tuwa sai zana ga ba shi na. wa na amun dabba zike dabo la yafkuru nasman la ya alai haftira'an alai e tutun e tusun da sokwe tabwa ke jinife wato a biya biyayin sushi a tusun da sokoya amma shan mujahid wuji fassara mu gaine ba be e eh, tu sunna so ko e ta bana in rakabuwa la in rakabuha lokacin aga yi tu dabba ne zina ai ga tu sunna so koya wala in halabu aga e kada ben wa dabba mu ci daga ga tu sunna so koya wala in hamalu aga la karatu dabba mu ci ga tu sunna so koya wala in manahu aga la dabba mu ci la twara da mu ta ga wasu su ko yeto a ci ga ke dabba ji ka ka ka so ko da sai dizin was found da sai dizin bi ma ka lafta mu da le yin wa bi gagba bi gama mana ga na ja afi afi zuta musu ko ga mu ga ga ga ji mu ci jona mu matwa a dabban da shi man ji da zai fassara ta abu fasara guba a gan shara na su kai gagun waje da mini aya nuna wani loba aya na igba karatu da suratun mayu da wani ba karatu wani suratun mayu da wani coci ga ya gama ja'alallahu min bahiratin wala sa'ibatin wala wasilatin wala hamin walakin na lazina kafaru yaftaruna ala Allah al-kadhiba wa aktharuhum la yaqilun so ko gan wala dabba da boye bahira larba gaji a ga so kwa bahira la dabu kya yi kwa be bahira yan a gaji dabba na ji a ga zan don ba kan be mu ha eh kuti mu kuti ji mu dabba mu ci yo e bogo kan don da tun aka be mu jigi ya fi eh, zan don da fi wa jigi ya fi mana so ko kuti mu kuti ji mu zangi da ake daba a bai ga bahira sai ba dabba zawo na lake su sokona a ta lake su kuti jina zandun da fa karatuwa daga na kuti jina wana jigi kawai ga da dama fa karatuwa da guba wasila dabba na jaye ga wasila na rakun ayo yancin ya rakun ji na shi an magitwa ni kame gina matuwa na yi waga tuntun <clears throat> wuce ta ciya yi wa gubanin ba ebu ga dabon bi ma'ana aga dabba ma kuma ci yi wo a cikin idan ma yi watu to yi mafari wa mafari na mada na mamma e, batu bai za yi waga ke matu wani gai ga wasila a ga dabba wani kutubu gi wani eh so in don da dabba wuce talaka da ake dafa kutin wani gogo a naji shi giji na gaji amfani duniya ha mi dabbobe a gaira kun nazi wato yudrabul durabul madud fa idza kada darabahu dawu dabba yo eba ade nauyi ya da yi wani alayi ga watuwa ni na watuka nan in ga da dimci tuwa hannun shi ke na ga ta gwaya kuti ugancu da no da yake dabwa so a pato karatu biya a ga kuti mu dabba na zina la sunna na ziya a ciga a ciga kuti yi wona na su kai kuwa mai kwaya ga ma ja Allah min bahiracin wala sa'ibatin wala wasilacin wala han dabba na zibata wala dabwa kujin mutuwa. walakin da ladina kafaru yaftaruna ala allahi alkadiba wa aktharun la yaqilun a tun da ji kafirci na a ga yanzu ga manta mun soko gwa kwa mu ji hankaya wawaye ji soko a ga yi ga dabba mun ci ji man da ci da abu. a ga mun ga yana soko ji ishara lo mini ba ko ya aya nona e bayana shafi dabba ne bana yi duku ba da abu a ga ga na am dabba ji amma ga ga harsi so ya bayan dabba zo man shi da bai gaga yana su koyi julfi abin da gaga la ta ma yi lamar da shafi zami zan a da gyasa zana na kaba a jiki shi nan zan a da su mata a tu suna su koyi ta ba kucin shi won mana ci ga ishare jo ba dabba ku ta wuce na guni wuce na ji bayanu da mini ya suratu ma'i da wani mana ci da ba ga a'a yin ma'i da yuyi na mai gagun babu na yuyi مجيء azabayu lil دبا dabba jayo على alake to kutiji na ya zuya kutiji na eh aya zuya kutiji abin ci ga ya gaga babu dabba su naji alake to kutiji ga ya zuya na nga ala doka naji cike tabo to ba na rashin hankali da lamarin na mini mini guba gawa ayo ko dai dana magaya na tafi ewa ga ga ji talaka jugu a to shi gije wa ga ji a ce yana na jo a ga yiwu a ci na ji na amfani dabo e ba al'umman do na da ya gboro lona amfani kici ya diwo abekin sa ji ga ga a ci su ma na Eh? taimako ya za su ma nga yi cinwa da ya gboro lenzi a ya gboro otu yau a da kya ga kena fi rafi bona da biya yi nana ko yi biya ci ya daga watakila rafi bo a jini da biya yi a cinwa gando ciji ta zu a ta ga a ta soko ga alhali ma soko ga yan bu ba bu dai lamarin wani rafi da wani ya taci sai alada ya mici قالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم وقالوا أكي غبي أكما في بطون na الأنعام dabba shi dana ya waka mun bata mun ci naja waka dana ene fiye ba kwa bo patin khalisa tun li zukurina tita ta yo ya ba yaji za gida rabo da ba wa harama ala zuwajina haramu yo yayi yi yaji eh kifi ba dabba ga jibo man ji da zabe bayani e ga kuta ki misali bayani na ku da babu labna basu to shehu kata da na a ganye ne ba gani da mafi butu na rila na amina ngai allaba na madara so a dabba ji waka ga madara ji ne dabba na ji ba gi gija fiyon da gija fiyan ajin da yayin da gija fiyan e ba fassara ya shehu mujahidun ga alajin ne ba mafi butu na rila na amina dabba shi dabo aga ajewa ga yin wani adada ne eh khalisatun li dhukurina wa muharramu ala azwajina ba gi ja di amfani yin wannan shi dabba na ji dabba kuti jayo amma ga magi ba gi ji amfani bi wo bambe yin zagi ji ake da bayana gobe da bashe wasadiyo na beshe mukatili na a ga ina e ji fahimta da mafi butu na rila na amina agazi alwalad wal laban e gizi ya da wuce gani bai madare bi ma'ana gani za mu fara bai zabaci shi gani ga kuke ba fata lunga yana a ile ga wani jirfi da aya ne na ebogo su tun lizu kuri na yin jawo na Allah ba gyaji na wa muharramu ala zina na ma yaramu ya yi za gyaji to amma babu abeji abeji bo shi ganjin ko da yake boshi ga to na e wani mun ga zai tuci sugun fi shuraka ga to ba to yana gani eh fi shuraka ban ba ke ba gani eh so ko ga sai dizi was bele wa ya e e ti e ke jinu ye jiyan qur'ani ga ngaci bi ma e bayan tariye bayani ya qur'ani uga daga wasu wani bagani biyoyi gama na misali iga ci suratul nahl ne <clears throat> to ce ga gaga wa yaj'aluna limala ya lamu wa yaj'aluna lillahi ma wata yakrahun wa mulkani ba an na lahum mulhusna la jarama anna lahum an-nara wa annahum mufratun eh wai jaluna kafir gazi mushriki gazi ijaluna lima la ya jaluna lillahi ma yakrahu ina cewa na ngaja jiye ba su ko abin izagiji yake ciki ja ah, malaika je yake ciki ja ne su ko daga na ce larba ah, ya jahiliya ji ajiye boye yayin zaki da na suku ajiye ba su ko a su ko ga mun malaika ji zaki ma yayin su ko ba su ko ga ne wa ya ajiye ba mun wata alisina tuhun mulkali gintarazi che ce jigama wale tasifu wanda gani bi alkaribi ke muna ji ba go mini suratun nalo na ci ga ke ji a yi be takun suratun nalo bo ba nu gaga wala ta kunu ni ma ta sifu alisina tukum likadiba hadha halalu wa hadha haram biya ya guba ji man je gaga waga wa wasfu min qur'anu ya ji gama na yau ebogo sai ji mu wasu su kuma ma agba ya tiye ya jiye gama na na ji ba mu ina mu gana ba mu gana inda wa hakimu alim ya etu na kai ba mu ne alim ya da kike adịghị na sauna mun ci tiya wato alada ko kuma akida ya larabaji ji jahiliya yini ci na wani توبة قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفحا بغير علم وحرموا بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين قد خسر الذين قتلوا أولادهم lalle zaga na a gyaji hu safa'an iti wawa bo bi gairi ilmi iti rake wa mutu ga ati fikin da cha a gyaji hu da rayi zamun ci kada hasira a zuya rabana wa harramu ma razaqahum mulla yana su kwalla ya arziki ya gijina a kan titacan iftira a Allah ya buga mini na zuta su kona ga su koga ga ga a wugin nan su ko kadu dollu a duka Eh, agi wama kanu mutadi na fi zabawa katsan su kwa ga ga egina wa ya wa ziki na okolo wa ma golo wa alada jidan kusa guni wi don ko ya na ga guni ya da ya bonan ga ile shi dwalina ci gaba mai bayani asara ya na da mu bụ fi bakubo ebo egina jawo da rayi iga cunan a kemne igale shi jona Allah tabaraka wa ta'ala ki bana wani tannafi ya iga ni la arba'in jaliya ji ke tubana ina na wata kila mun ga abi a ke ne na ji shi jona da wannan ito ko kabila na ke batana a ci ga a to yi mu a to da yi wauta na jajiya yi kafa ga ga a gbeni a pato da nijin wele ga gaga ci gaba ga zan biyo ina nan nasara ji a to da yi yawa wa bone ja sani na na waga we to ti wa bon ci jo ma yi mamaki misali a da littafi wuci ko nan man wuci ko yi abla abla ali annadmi wukan kan wai gaga ma za khasira al'alam bin hitat musulmi littafin nan da turanci in the islam and the world littafi wani na mishiyar turanci ne nan takoji ma'abu mishiyar ba malar su mambo inda yana sona maji littafi na zoyi gina amma waga littafi wuce ba na yara na gaji takada wuce na kun gada shi wuna nulo chapter 4 yin littafi wuce islam and the world domin larabci ma za khasar al'alam bin kitatul musulmi watakila wa gina yala bayani da cibiyan degi etubo ya goro na amma kafi bai ba bayanin wuce na a ito da penci ito da ma to na kayan yana adana jiga hankali tuken ne ji bayani ciwo na to sun yi da binyirin ila lugwa zuwa ke misali idadi sai jabir annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaga la adawa wala safar wala hul mini ruwa mai ci la adawa wala tira wala hama wala safar wala gul to guba mini ubo misali annabi ya ganga la gul ade gulwa har bai nan ne ya sashi dabo ni ne tan ciyo ga ki da ne fi ma bo ga gugu mu da mu yana yi gade ba yayi wanda ga tanti kokoro gina ke tanti kokoro gina eh annabi ga gulu <coughs> da ba ne ga tanti kokoro gina ba akida wancan mafi mai yi ya ga tanti kokoro tanti kokoro gula ashe ga aha iga da yin larufa yi jahiliya yi tun yin iga yin to ba ta mọ umar yana ji fi ba ku ba ruwa mi laga duniya na ngun iga da yin nítorí dẹ́yìn yìí ẹ́ imáàmù náwàwí mú ti ṣẹ́rì àdísì náà nínú àlìmìnà hajjọ́ mugarba kuma ji ti fassara ga ke bagani bai gume na kayanatul arab ta zamu wato larabayin jahiliya zafe dagaga wuce wuwa da wani gagan ida da ne daga banu larabayin shi zo bi ma na da nan al'ada ce kefi da jikan loci wa al'ada ni guba ya nini wude bai kabila barkace da zabi larabayin jahiliya za zafe dagaga a gade wato gilan jin nuna ci da ya ga gilan na ga jin mu ya gulo da mini labantijo nauya yo ya ji me shetanji waga yadda za da ya ko ɗaya wani loji to a gwa hankali ba wani kame ci abu bika har wa da allugo wa ke ba wani lona ne ga gama ya yi na nufanci ji fassara ice gaga tanti kokoron gina Allah wa Allah watakila za mu ci gadi karin bayani ya ci ganin yawa ga yi wa ku ya kuya ga da hama man ji fasara ga ke ya aga a ga guma ga lugi ga luye balar baza ga ga emi ga ci ga luci aci a za ya da sun su a ga za tu wa la wu ja tu bai ba akidan na ja annabi ya kuya ga la hama ga lu da a. yankele ya cita ga luka cini ya boye ga gaza za ga fe su za ga watu ma ah za ne fuzo ano atwa ga lube ga lube ano ni nitu yo za ne fude ga zo nga tu ka ga lubo ma ga ye ni e bo amadi za ne fuzo na wa adi za tuna e bo la hama eh biduko <coughs> asha Allah so to bibi dabo to amma ba ga ga <laughs> eh? yi na ji fi ji ne mo re ke unji ji ala to to ga ke unji ji eh so pata ne ji ilan ku ya ngo yi fa ki da musulmi cirkiya a ngo musulmi cirkiya adaman da ci na ya hama a ga larbazi da ki da ga ga wato kumfana dabo na haju tiya ya tiya za na aga wuna aga za wu za de ciwuji ma wu ga au au au za na wuza na ga to kumfana da ta be tiya tiubo nga tiya ncha fe makabari fe mungoba fe mungoba to ene igba na aji bayana kumfana ne tiya je makabari goba kiwa jun yiwo bayani na wajina a ga mu ga yi gagan hama so kama yi wuce wadda na bidu ko ya gagan hama da ba kun kwana ndo da bai ci ya ci zana awuwa a mawu zana wuna gana watakila ya lagar na jila don ya bo kemina larba ji da ya ji na a zaja na daibe kuna ita na awu na ga ya wuga a saja a jike ya da bai ji e- a jike ya wu eti zai ni na wuna ya shi ba tsakanin kabila ne so in ci da wani iga bata mun ke yi co dabo imi ji kokari ji gyara a kiri da sofan na ji iga gani bayani e ci juyo a sati da lawali na juyo e ci juyo yin da kun da kwai na yi shujo na ugun wanda bai yi na ji agbe ya katu jina Allah wa fabi kyau هو الذي أنشأ جنة جنات معروشات وغير معروشات ونخل وغير معروشات ونخل والزرع مختلفا وكله والزيتون والرمان والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين الله تبارك وتعالى قائق وهو الذي أنشأ جنات معروشات نسكو ngai tuna jalitta yayi yalla tijina iga wala ni gaga Allah ta baraka wa la ma ji amfani bi ma'anai alitai ma ji amfani bi kiwa ga halaka ne ile zara ile ni jala dabu babon na toce la an sha yayi ma na ni ga yau mu ga ju jalita yi ya shatin jannatin marushatin batashi na ji be wato yan eh, gici na ji ajayi be ko kuma wagan ɓace eh, ko kake yi ke misali shinkafa eh, kaba guje cikin ke yi wucin ɓace ga ko to na ji be cibin ke lemu goiva mungoro bɛ na ji be ke eyi kaba batan si marusha ta yau ogara marusha ta to na zima ai na gikini tubo na ana bi ma na da ko kuma fansa na na gikini tubo na ana ke kina ga na ke guja ji na ko ke ke pishi na to na je tagwana da wato ogara marusha ta dona bata lati ku ba miji so kwaga ya jali ta yayi nan a ci gabe ma wa nakhla muke jali ta yi ya ci babe binaji waka cule ci babe mina da mina maru shatu mu ci ke kabe a ga yabo daraja mu da ci na ci babe na dana na zikrul khas ba'da al'am a cike ya wasu ibu alamuhimancin da cinin jana alamawu irin kuma to ta ga idan min ya sura mai to ga zarin malaika ko fiya. fiha eh wale ga malaika ji ya yu kuma da min lissafin malaika na ga zarin malaikatu ne amma kya su nan ya tun kai bo daraja da cinin wujana a cikin waruhu to yi wuce kasu su ko na ba ko zikrul khas ba'd al am wa zara bayna jazo muktalifan wa e su sazi mun kakai ma kirbe da shi eh wa zaituna wa rumman zaitun da wani bi to rumman batin su su jayo mutashabi wa ghayra mutashabi da shi amma da ja ita bayani ga dojin da lani ba ni ba ka to ga mushtabi an wa ghayra mutashabi ki fassara na jumanji da zaitun ba nan ba titukuta abedoji e bayan kiro zahiri awa ga cune wa ga gani ayo ogera muta shabi a mabedoji ayo bayan imaba eh da mini ya fasara kuta ne jika tun ba cin zuwa su kuka kudu min samari za a samara igi daga yesu sun ne zai za a samara lokacin don da aga suna wa atu haka wuyo ma hasadi ya mai la'ake ya yesu sun ne yau ma fa fone ya gabe gaya ya kwana bi ma'ana fana ya gai ko yan gici latin na jina ya na kyawa wala ta sirifu ya mai gaji zu gama ya gagwai ya ka gama inna wula hibbul musulfi lalle su ko wadda boye ya zane je ya ji ba na ya ya ka gana to ale ga mina ya nawa so ci ga ganyen hakki ga ala hakki ya gici latin nawa yau mahasadi yau ma hasadi fana ga kwana mun ji da zai ta bayani a nan fito ce ba a bayani kakai wa atu haka wa yau ma hasadi man da ci da bai gaga ina su kai kwabe hakki babu nan ga zakka ke ya zakka yin gici latin ne zai wa yau ma hasadi fana ya ga ko yan kicin na zelatiyo na amma ba kuma zele ga ga bayanin na lwa na gula ti zakkauna e baki bo suratul an'am na suru wa makkiya maka ba ci annabi sallallahu alaihi wasallam alali adaji foro ada la zakka la ji wajibi ya luma na sallallahu alaihi wasallam ga wa zakka sai na ni ga hijira ji da madina biya ba ci a sanwa ya jana ga ya ci annabi makka ya ci zakko alali ma zakka la ji wajibi sai ni ga tu madina na so ya bugu aya nuwa illa ya tiye ga yana su kuka bai haka wi babu nuna gai zakka ji bayani yamma wuce kwaji so ya bugu yana lafassaru na yi wa atu haka wi yau hasadi mu gai wato haƙƙi na gowa fi amwalim hakkun ma'alumun lisa'il wal mahrum bana ce gowa fi amwalim hakkun lisa'il wal mahrum Ade ke wa gai bai latina fana we ko yangi ti latina kawai ya susu yau ke misali a ga mungoro lemu ko goiba da yana da zuci na ji kokari zan da na belle o ya gila te o lotuna wani bego wani bego wani bego wake lazimi da na makwabci wa na jile wa kun yangi ci na jimi na ya ma dabona egwadawa ne egwadawa ne egwadawa ne hakki ne abun ga yana cuce kwa abun wa atu hakka wuyo ma hasadi tun fa ne fiya daga latiyo shi me nan ga ya fi layan da fi latwara ya zana da latiyo be yi ko ga goye ga latiyo na ya zana bu lokaci ne ko yin kici ne shi me na yin wa ayu madabo na efe bu a yau ma hasadi eh ji dabo na wa yi latwara na akula tona misali bani ke shinkafa na ko wanda bukata tuta eh eh ya ci wanda bukata ya zuta? bai ci na waga ta tuzo nan laifi da ba wala ki talaka na jau lauya wani bebu wani bebuwa ga laman da ci ce ga gaya aya na mansuhu ya abin fiya da ayayen zakai da ki bo yangi ci lati wa ga ki zakawa bo a kin da ci da bai dole da aya na mai gaga ga wuju bo a tu hakka yau ma hasadi umurni ga da bai mini kurana ga lawa lati ijabu sai a gaba da yanga ci karina ne uba ga wuju ba na a caji amfani ganin bai karina wuce a ta ta tisti babu aga ke waga ga kenan daga na ya da ci zuma gaga awa zakana wa magayan gici latin wa ka zaka wa mini babban gici latin wa wani. wala yanna wada wani gaga shi na waje ya ci sti babu Ebo kari na ya ga ujubu be da bin ya tiye zakka wa ka zaka wa ya fi da ba wani da ni ci wana wala mu ci yoya ya fi da ba amuji dole a istibabu ya ta fata ga bayani gi mu gi mu gi ja so da e banga kokorejo Haka wunna man ci yi ga kai ah, kpa amma ba kuma ji ga kuskure fahimci wani wa ga zakai kpa wani unji zakai kpa rata na wata da ni je ya dabo lokaci na wai koyin kicin na latona ga ya ne kpa yau ma hasadi ne ga na nga ya bayan kicin na ji wa lafo ga bai fana okula tona oga wani ugu wani ugu wani ugu na a gangala so ci amfani ganin da hasadi yo ibn hasadi masdar yo waga gaga hasada ya sudu ene masdar ya asali ne hasdan kila mu ci ban amfani ganin da hasadi wazani fa'alu na mariwanda ce da zani ga hisadu wato haka yau mai hisadi a ga yabo nura jibe ga kukon nan jiwa wai kuko a gumi foga sai ya fana kuko gabe gumi na foga ga ga oyo laye na wala tiya da hano toyo bayani na kuma yi wa mika ɗan larabci da na da wani larabci kalmar fibo na jaja dafe ba ma'ana waga daga hasdu kuko ga ya ce waga daga hasadu kuko ga ya ce amma kuko na wude kawai lakadan gurkon wude ya dagon ga fana amma kuko ya hasdu kuko na watakila fayenu ga gumi na to daga nan wa ya je yangi cindo ci da boji fo ni wa gunya umma ke gumi da nan wa da bukata ya juta nan kala su kuji ta amfani bi hasabi wala tusrifu ya gaji ba na dukiya ma bi ma'ana eh mugayi ba to mugayi ga kulumin samari za a samara to wa ga bin gishi gada ba na dukiya ya jiji ma irin kemne misali da za ba su maje jinan nan ingi ci gaya gyala tici tagada bi eh mada sake yayi mada e, timi ebun de bude ki ujo de bude ba na du ki uji bo ki jo ni kala de rubu nga wa fe kuda ya lobe jiyo adala imi na gwa ya hun atwa ja ganna ci to na de guja le riya so ne da ziga sabwa pice dina bo ga chunuga ki madabo wa leya aka daga na mai zace duda ne madabo wuce kama ga difetin so so kwe na yin gawala tusirfu egi a mai gaji ba ne ba gigi omu ya ga lauya mu eh, lilagala titi ya jan lẹ́yìn titi ya wa bẹ́lẹ̀ lè mọ dájú wọn lóla tí bẹ́ẹ̀ lòkà fi lóṣù yìí ná da ya ga ala alami tudo kan so kwe bayan kitinu layanu aga eya eh, wuce ga gwa ga fe lo kitinu na ikere àmọ́ agúnlá wọn àtúnwà lọ́pọ̀ bí ẹ̀yà aláàzọ́ àyàlà ní tí a ṣe bàtàci bàtàci gíza gẹ́ncin mújì bọ́ndà ci ba umarni sokon gaya na ta ní sokon gawa látúsìrì fún ومن كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين الله تبارك وتعالى يقول ومن الأنعام حمولة وفرشا أدمين أدمين يدبجو حمولة نزي لكرنا وقفا وقفا ربا nga do ku bata na ngala agala ta mo magala hamula da wani yiri kemna so kujira kujina a mun ja ji kiyasi gaga adada mini dabba je wani zi e la karama kini gibani je la karama ba gyona ebo bo ki bo e, e di e e di karaji fiego yiri kemna ja de hauda ji ko kuma Eh, kim ganyen a karadi fi ke wuce katafila ya ke wuce agwo nanko nanko na fi dazan amalanke so to nan wuce gagan zuma ba fakara tun wa nan amma daga nan wai amalanke na gi ba hamula gabu don so dabba shi dabo hamula yau so kun ji kaboya ubogo ba go ta ta gyalo rakun da

ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن الماد اثنين قل قرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين ثمانية أزواج إردان غتتا أزواج جمع زوج يجني في إباكوباكوبا أتسقوا من كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون سقوا جندو جيبا بيوي بابيوي سوى كاتشو لباني بايا نيجي كراتو ليش جوانا abana gala su kuta fata nazbu la nga samani ya ta azuwa. nga samani ya tuwa nazbu no lai wona mu ye bon dikine ti badale yi karatu ne yiji shi ga ansha wa min la anami a wa da anami hamulatan wa farsha takadiru wa min la anami ansha hamulatan wa farsha so hamulatan wuti mafulu bi ansha na so da bagona mini dabba jo su ku jalita ya hamulata na je lakara na yayi to nazmu ci na wale fata na wale mu da na ngata zamani a gadi bi ma'ana su kuke jalita yayi zamani ya tazuwa dabba da gugu gutota bi ma'ana gunyayo e ba da we ba da we a caji gutota mina gane tsinaini e bayan kéèyàn nínú dáàmì fúnẹ́ ní ẹba yán ti ń gbàgbọ́ ìdẹ gúbà wọ́n káyì ti ń gbàgbà gẹ́ níbi kẹrọ yìí kó òmìnà máàzì fúnẹ́ ní ẹba yán wúrẹ́ o ìdẹ gúbà gáyì wúrẹ́ o gẹ́ níbi na harama amil wunsa yẹni anabi so na harama amil wunsa yẹni ẹba e gúbà bí karo garibe busuri nga sokola gu yara mu aga gimo amle munze yeni kashi yiwo guba dimana kimbababe wure kashi amashta malata ale arhamul unsa yeni kashi ena maifaya yiwo guba muci eh, kimbaba gani be wure akuye kana dimana egine jifuba kwa bunu nga sokola jara mu aji bayani ayawo so kwai jani mu sallallahu sanin wasallam foro ugi eh ugi kafire jahili am shiga ki so kola jaramu e ba gubayo yiwo gubayo kashe yana fi ba kwai wanda jona nabiyuni bi ilmin in kuntum sadiqin e ya mi labari yati kikyo ya gafe da gaskiya na tuba ومن العبر اثنين ومن البقر اثنين قل الدقائن حرم عن حرم عن الأنثيين أما اشتملت عليه أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن من افترى على الله كذبا ليذل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين ومن الإبل اثنين إبايان راكونزو أتي كوبا إبا بيوي ومن البكر اثنين إبايان نوكوزو أتي كوبا إبا بيوي wakati ulekwani ula kukutwa ta mina dwane thnaini ba bai yiwe wamin maazi sunaini ya ba bai yiwe wamin alibili sunaini to a so ya ba bai yiwe wamin sunaini so dabba guni ga kin gbagba wuriya raku nan ko ta ga ya kada mina ne ga ala na amu nabo ndo mu ye bai iwe ba iwe ngala so su kuji ga zamani ya tazuwa ju kula ni gaga a zakaraina harama amil unsa yeni eh e ba guba na najibi ma'anar raku e ba benin koye bai nga sokola jin haramu amini unsa yini kashi yi amma shi tamale tare arhamu unsa yini kashi na fi ba koyi ma yi fayin yi wa guba na ji wani yana kobira kun yi nan nga sokola jin haramu am kuntum shuada a kashi ya dabo dan so koye bi an ya jahiliya ne jiki ya dabo dan wasakumullahu da hada lokacin wuce umurni wuce gamba gaye ga dabba ne ji wanda ci lajin haramu mina abu ha to ma azula mu min maniftara ala ka zuba ziga gobi na kon akuza na ga mana zuwa ga wanda za ta sai su kunan ni lan nasa bi ghairi ilmi yabo da bulaga an gija bi e bo inda da be ya inna ba la ya bi qawma adh alimi, lalle su kwa laba waya da nije atita a can tibi na kuma min yaji zalunci na ta a gurguje yiwa ya guba na ba ni da wani na ga layi lo fahimta ya akida sakwa-sakwa na ifidin larabayin jahili gutuci na na na gbani a egayi dai bumbunukun gwargwado iri na ji dacewa yi nan gasa ko ga idanu ugayi kemi na za jahiliya alara kunne ko ala nan gishi eh, wuriya to tokin baba kemina lalaji ga nan a ramu yona bai ci bayani na tun shugana amma kisa kai wa gungun ya yabon na bo bayani wuce ne da aga ta tubo ba ta a cada ba na ci yiwa kana rake butun hatu adi alkawalin ku su kuma su kuma jan foro tubo ko ga karin bayani na shugana yau ya ga ki da wuce al'ada wuce yi guni na ilu alima waga ganna na yi ya guba ya gbaya ni na wuce yi ka yi to yi gutu ita fata kan ayo ta ɗaya ga wale shi zo ga wani ina na ga gaga balarabi a jafi zane ji yaji cile bai musulunci na eh? ba zane jiga eh, da nan baya musulunci na abe ki aga ga ga eh larba shi da nan aja ga da kaunawa ba ko nan bana da musulunci na ibo alaka bu daga nan annabi sallallahu alaihi wasallam ta ta buti wani e be ji larba ya jaliya shi ba ni da naga ga iri boji sokwa sokwa na ja da nan da nan ngala wa mani ga ngala ai zagura eh, ai zagura amma ji na so da wala su yi nan na aga yin sara jin wai ne ga aga gbeyo to duba yi gbade giya yawo daga yanayin le da miniya ma za khasara al'adam hitatun musulmi na ebo odo bo to ga gala arba'in tuwo ji ga biye lokacin ala to annabi muhammadu fiya na nasara ji biye ga su babe kutu na ji da wale ga wai na ga ya gbe na to a biye ga larba ji su babe kutu nga roga wali tafuci chapter 4 alo waje bayani dan gurko muto man na make ji bayani na gan wuju wuji ke ya reference yi kan don bele beji na ato da saraji kai ti kari ti ta chamo na ebo oge ke wa bayani wo kyo lo reference wuci yo bi obo de bayani obi muto gan hu gan zwa o yo lo so ba nu la bayani wuji na a ah, lokacin ya ige gagaye ce akida ko kuma wato iri al'ada yin nasara zizamai papani dole ya ce adara guba ne adara yin greeks yunan da adara yin rome in don da waga ne nasara je ji takamu ne ba al'ada wani asalin civilization ya daga rome gabo yau gani da greeks ba wa layin dundu to kewa gaga a dara guba ban nan a dara yo bi ma na civilization ayo yo na tutati ma diyo na materialism ake darajar yin dundu ya nga je ba ene ya mutunci na akiya ije ewo mulki wakadde kagboza na tun kagwana tunduki tun tumuliki gwobi woyo woma ina ta tura turayuwa ta tubo na dauna ina feji zaman ya papa yi wuce shi ina ya gabu ba da nan lokacin alasa alatu a nabi isa tuwa ina ke na zaji ya tubo kan gaji na mugayi gaga addini yo addini na feji kan gana addini yo na tutatiya wato kutinwo majiyar da ci inje kwanu ta yawon kutu da enyeje enyejenyo agabe kuti mu ya da nyanya da ban dondo amma komi ene da feji lokacin jahiliya ji na dona mini so kone ya de na de so kone cici ade so kone sa hati ga ke so kone duji na dabo so koji kaka ya ti ga tu kaka ya tuta jam fe mu kango ah mu ga mafiya so kona to ga je da bi kuti na alaci fonu ga mafi na nga yi aga yi egbana a ja alaka aga sokwa a ke misali na uya misali yan wato a ga ade tsugi a gicin ade dabo na fe augustus ma kuti na zafi yan kanga nya ga kuti ga sokwa ya duna aga ga neptune

láti pátá takùtà kò fi gorí ti fẹ́ chọ́kútì yìí ti fẹ́ bọ̀kútì ìbá fẹ́ fọ́ àtàkùn lárúbá ẹ̀jẹ̀ àìlé ajiye bèjì náà alẹ́dẹ́rẹ́jẹ̀ ẹ̀kútà yìí kakuti na hun na hun be be be be be be be mutunci eh a ciga ta tubo har be lokaci na abin da ya tuni ce ga constantine da romu a ga lokaci ga lamishan be christianity be rome nga yi farko ya zanen ka christianity yi lona a tafi mana nga ya tuni go christianity na christianity ta ji addini ya rome na gbogbo ni go christianity na kan ga ijira in karniya nasara ji dan guniya gaba ni da 24th century boy dago to kanga 4th century ba da ya mici gaba da kango bi ma'ana nabi isa luji da bane ga shi tun da buta ga ga gun kango eh, christianity ne tun na gona su kun wa fe kagbo ya christianity amma mutu a mun ji la christianity da ya corona addini ya yi wani jufe wa yi wule na kun fe jiyan wa sai zo ba nan rayuwa ya ga da zo ba ma jaji na gugula christianity da yankoro mu to kimi waga wala hankali otu ba gabo adini mishan waro mugi egwana official official kimi yayo addini ya rome mu bi aje christianity amma rome ma christianity gi egwana wato ene ja ke ga akida sokosoko bebo ji sokosoko en jahiliya ji ne kutu ji ba ta ne sai na aki upati christianity ne ngala harbe yin ne christianity ga gwayin eh? akida a gaga ni bisa so kuyo ko yi so kuyo be ne be da zuci patana lokacin ci ga mu da kan da mu da mu da kango a jiga tukolu zuma da yi da na zuci patan a ci jinjin christianity lalace nan ada zatin hali wucin ba na manyan rigan ajaibun rahban ba mu wa mi hankali yi ji sani ga wa ga littafin na baji wacce ba gole lokaci na da sara ji romu a fi a tati kristanito cincin yina wa da za thousands ke wa ga wa baya da gutu na ko ga kutu ce da gona gwanta ba fiyo a ga bautan su kwa yajo rabaniya da su kuma ni ya talibta da wa ma ka katabna alayhi labtiga la fa ma rawa haka rayata wawe zamu ci ga ya john santi john santi john lokacin na santi john ji rayuwa na wato rayuwa masiba ni cijon guta ba gikini la ne ya guta be bicinni bicinni la gikini ya guta muga bo kwele sun wa ke chotaku amunju wala munju wala fedo munju wala wala no kaya kinya kin wa ga ba no ga jini na ka pacho ba kana ba abo de da kan. Aki sokoka akida hu sigata tubo munji mbuja ade da idamina abo naji e ba abo azaba na ayi waga ajina ka pacha na aya lana ala e defa na ka

ma na budun illa li ukarribuna ila allahi zulfa ene jole asai pata fi mina dina titi bayani ai da mun yaya na ji babani nona uji yana chaji uja bauta so ko ga ga ai dona dina ni ismaila ga ba ngata min yana sara gaji wa da da dafi bonaji wato be dabba yin cika jaye da le da febu ndo ci ga masu ka tabo da fiyo amma yayi giyen gice ba Allah azaba kuna ka kwace egoja ya giyo. eh bata da ele gaba na wagaji na kakpaci wa zaba tuna babu otu ba su kwakan zagbata gidi na ga wadana aji aware meji masu kogo kami na abu a ci a waji beza a cibelo a kidan na cibelo a dinin nana gwanta ba da fiyo amma yi ma ni jiga ya daza gunyi zagi wela ya tuburu na gano patan lulina wani biya so wuji ga ya ta bayan zagi kawai yi ramu ba ba a kan nana ma na a ga ya ji guni biyu yi a tukuru na adon haɗiya so a yi waye ne zagi a eh yin na imi kpo a ta da gaga yagi zagi na jami da yi na foci watu da ne ga watu watu ya wasu ma ya wadda bukata ba ele ga ramu yau kila wacha jiyawo yawo mu dabba buyo hiri kemi na bishe je ji benen gi je ji na nga wato be inji yo wa ga ka be so kwe ngwo yo la mi no wato ba malaika ne ji ne ji ben ne ji yana wala irin tunani na daga ne a ci gane sara ji fe ji yo na fi gwanta wuce je ga da ba ba ida gutu ya ga da kutu to da goje ga a fi gwanta ya ji pera nana na ji ke fiji ni bona masiba ke a kperi ayi chudwa nezifika mtona nezifishi mbona emaye wobe zinebe alfasha kpata na oteno nga jo tani neyo iri ya ali uchi na adegba kubona ngabela zuma ugwe abia zane jifigba zuma ona abia jukun kara kara kara na ji fi bazumo na a ce ji rayuwar rabani yana a fe keke a fe keke a na ji mafi jinin ba a ci gaya maga a yi wo shashen ci ga a fe yana a fe bebe a fe bebe har rubi a jaba na ta to pasto to to to popu ji ba ta a to gazi za lalace ji e ya rashewa eh e, e godu e ki da ji ga ya ya indulgences lawa ben ya kwa aljanna yau

nuwa na fi dan egypt wani wato awa aja fi gan sharma sheikh ba na aja ga kano cikin mubarak yalo da jimi tiji biya na gaji ayabu ya tu a fi lawiri kemin na nasari da ji rayuwa ma sha fi ba ga wani ya funga ja da fi ba ga bo a bai ya funo a can ti gijika a fi ji masiba yi bin shi ba ga ene ji ba go da na wuye na ji kili shi jona nga yi ta ci buhari bai nan na ai eh mini abo gan wuji bincike mini ya gije ni da gan wuji bincike ga mini ena wuji fahimta na mini za go na wuji gana mini na sara jo ne ga zaman ne ga wayo za go na bi na. mini giza kan gizo na gan ba wata bale ya fu baba waye ne ko le ya fu na waye ne mini za go na bi na, za ku tandon da da fe ga ga eh efo debo naa na wọn etu yẹn ndondo a wọn ade kọnsẹti a kampe wọn ada adiẹ no yavu nkem no nyinaa kyerɛ wọn ayɔ nga wọn adan bo efo ni gunguru de galaasi har bɛ lɔɔsu akyi kama agyenda a yɛ gyɔn e mini maako fo eni de adu debo aga rayuwa wọn kyikyi aribe yi na nne na nasara saa tatu na dan na egwa wọn na dan na. waga eh, ya ba misali ba ne na waga ga wani waga ya mi guwa ba shi mini ya nasara jo wa da ya guta na yana jina da wani in ba bosu ko ta mi egi na da ya liya bun dube nuye maji ga ya liya mi tini guba a Yan ci mejo ya fun na gama fe da katabo, kata bo da ban duwa gomi nimbo a ejon wa e efo e ti ya fun na gaba watan endon ga eji foga kpata na ya fun na katun ejon alita fi koyo yavu nebo tsan adan egi zume chulen elo elo be ju muto kege ile we ati ga me dira yi won ele be do de wa bo so ko tani ke egi ne ja le ya yavu ato be yegi ato be je ele na ba jazi be na jazi ke ala yavu ala be be ju na eh nga mala unzi ge kayo ati do kun ye chibo mujizu na mujizu kuba yewo radio ba ta ji bayani na saran da ji cin gaji magiji na eh so abeke jahiliya in larba ji ga biye na alhamdulillah ina na larba wanci ja ta ji bo ina za ki ta yabo ba ta ji ga larba ji fe jina ina na waga da maka da madina wa la yake ji bo amma nan da ko na sa wanci fe ji tuwa na harbe ina na yi jire da nan gbàgbó sọ pé kí ti jẹun ẹ́ greek ogagba jẹ bayani cancan ba ci wajen tun lokacin a nabi isa labiya na a ga akida aristo na mula jama'in wuji na mugayi gaga al'ajanibu e ga ya ji mu'amala ya biyu iri mu'amala ya dabba na je bi ko gbe yi nan na gamba a ga bere season a ga bere season daga ba a to gaba da season a kawai jimi mini abuwa a gaya na yaki da ana ajiye daga ga dili don iri dili iri treatment na aji da dabba yanon ga aji wani na na shi kama na zufiya man na ma za ka da halin bini ta fi musulmi in kowace littafi na ji a to kai ga na ji ma a to bu gafi wani eh so ila hankali tu ila hankali tu musulunci nga ya dini na igada zangani bai ya da rabon yi jituyen kuna wakali zambin da ya ji lalace in ji lalace ji gwargwado yan fikin yi da musulunci eh katsaki ya can ya zabi shi shiga ngajin a nan tafacin wa zaba kan gawa da boye su ko e? eh ila yi jina ga ya yi funuwa bici ga ya a ga funuwa ba ta ya na fuska eh adana jajiya ga yi ga abraham ko na ya yara ta la na fuska ya yara ta ki yi mai e judan wa boye su kun waye da su kun eh waye da su kun yara ta na fuska ba yina na magale zabai ziya ga efu efu e challenge a gan ya tamini to amma asali ya asali ya yadda ti babu fiti yanzu a tsohon fiti ya babu so alhamdulillah gurgudu da yan dege ne wagili bai daga ma za a hasar al'adar din kitatul musulmi na na dana da bulu fe ga ya tuyayi igale gan bibiyu wani larabaji kawai ya alarbaji eh, a fifa yi ga yi zaguru a da kida wanja jahiliya ba yi fil ya ga nasaji ga yi zaji wani Allah wa fadi ba ni ga ci bici na ne ga ga caji daidai na wila da mutuci e kulle jima da ta ci na ga kila bai jannatul firdaus na to alhamdulillah iyalai da katina da ji karshe ya edife bayanan daga littafi kunna, fikiyo na wazin siyam ya shek muhammad ya eh, shek a asakakir inan na katuya na ki annazilatu thalitha yanan bayan taci idan ga shi ba gutu yau ko bayan taci da na ji katuyin nan nan mun yi tiye na wuce yi daga minzarul maida minzarul maida mibaru mai zanna ga ya bayan bayanin a gan ke yi don fi ga Aja yi ga gas, gastroscope gastroscope ga ga yi mibaru mai da gastroscope ko kuma ga endos endos endoscope ko endoscope ko gastroscope ke keji biyu enyi yo ke gbana amuji yoji ko gogo ba ngana bila lele ana edu yo dara elade misu dana wo mana aga alade misu lo gba ko nga da mako gboro lo gba ko nga da gba ko ere imonu faye wuci ne lade mi one yebo ade ba wa foto ye gba watakila uzidi gade gbako kawai yendo chele ga nuwo ko yendo chifi gbako ya waga je ke gbako da hunci cha uzidi labi ali ni no to a daga ya muci na la daga da ga to yin shi daga gbako bo a ba alaji abala lo labu ada test to abe ke kai za wo ma we bi azu yi a cha en e na labdo miso da gbako ge ba da wa foto yin e gbako ki hukunci azun yau yanayi kafirai na na da wani a ki hukunci azun ya zamuncin babon na man ji bayani yayin gagan gastroscope iri gubon domin da hukuncin kakan adiyana a ladin zami ologba ko amma sai a ga kemika mace ladin bezo ko e ninga ci ebon wude bu fun eza dayan gastroscope lo bako agama yi naga ladin zami sun ologba bako mai da azun yi agami su manja gugaggan azun yi zamu canyi a ti fata kama yau wọ́n iná tó alákẹ́míkà tó kọ́ aláìmí ló ti fi kàfà alóòdẹ́mí súnzọ olóògbà kóná ń ká aládẹ́fẹ́ṣẹ̀ yíṣúgbó azùnyẹ́ làwọn ṣáyìn àmá kí ti yán rikícho na ti tó aláìmí lóòdán aláti-gbẹ̀ lóòdán adẹ́lóòdẹ́mí sún olóògbà kó ẹgbọ́ adébáwá kò tó ń gbàkó àgbẹ̀nagẹ́jì fàrọ̀ àgbàkó náà kí ó manji dabo a gaji buru gwakwa manji fahimta na je na agulwa ma kawai na agulwa na ebo kibo a ga aga na bilo da malikiye da shafiye da hambaliye a ga kuskure da fatawa na aya bi ma na mazabi guni ninna gwakwa a tattiga ɗaya da zuci ga dami su azun yayi kabon inda cuga da ruwan kemi kamun to ya gane ya bi mini na ga inji zaman na dena ki ta ta hukuncin na a ci da bayanin fi maliki o shafi a ambali o lena har a ce da kotu ya yi ba ni na a ga ya da ngo ke ni mai fi da na. amma ya yi sai to ya ni ji al'alai ya ji faruwa na a fe duga fe ba hukunci to ya ni ji faruwa na dana a ga gadda ya yi zaga la ta kucace da ni ko wuce alayin su su ci a ce da ni ya wuce da agba kí ki hukunci azu yawon mai fi kiwu jigan azu yawon anyi masala na ga tiyana a ga to yi gula da wani ga yana mai fi kiwu ji ba hukunci na a ga azu yawon anyi waki bo egban na ko kuma kin ga roba na na lomi su ci lo ba kona ale na kiwuri yesu su taku na lo kona ya na mai fiki uji ba hukunci da shi zoga ganga da ba ko azun yayi na tufa ta kuma yau so ki wujawo a gabe da wuja gubai ta mafari a ga hadisi da mana nabi sallallahu alaihi wasallam a ganna ha an hali lisahimi anabi nan gaza na gayi biya na ga da tanzalima a ga yana ji fahimta na sukun e zaga ba su mace tanzali dan tanzali wa da misu daga misun wa da ma ko goro wa da ba ko da haci azuyin wani gala ce ne ga ganza na gala ta ku dami ko wulan su su dami ko yin doci na bedo zuci na zai ci diga ga bu chula da ba ko azuyin wani ta dalilin ba ta a ga soko ga da qur'ana ga kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr majama ce akulu a ẹ̀yìn lómi sun su lo kó ń ya àkìlò so rẹ̀ ló káwọn ìtàkùn wọn ló ti ládàá ni su da kó wáyé ìjá ní daga náà wáyé gíná azùnyáyá ní lọ́wọ́n ta ní bangare ba ci ga a azunya man magana ga boka ga amalawu jabi azunya dalilin na a ga azunya na a ga hadisi mafari na zane ji gan wani na labe na hadisi munkaru yo inda hadisi wangya na ga yana da bigin raga Allah tanzali dai azunya wani na eh <coughs> mun ji hadisi wangya ebogo wa ya ji hukunci da hadisi na gyana ya ka mọ́ gáhùn tó tó ayẹ̀dájì gẹ̀gá àdísù wá ń yìí a lè gan ujẹ ujajì bẹ̀yìn tí ẹ na aláwùjú tàdà náwà ẹgbẹ́ kí ibo na ẹ̀yìn òyó ní na ato ẹgbẹ́ nga lo yẹ wọn lo mi sùn wá dàgbà kó o takùn mọ́ nga àti gbà kó o wọn àyí dáná kàn bọ́ ẹ̀ soso nga àti gbà kó so gbogbo abẹ́ aláwọ̀kún ti ń kéyìn yẹ́ tanzania abẹ́ aláwọ̀ ajì kìíyàsì gan ngala àtàgà gan takùnà ló gbà fọ́nà kó kuma jíngà ló gbà fọ́nà wọ́n á zùn yán alẹ́ gàgà mú kìíyàsì mú ti jìngà mayewo dalili mafari dalili baci hadisi da bana anabi sallallahu alaihi wasallam gangan gangan hadisi ya sai muslim annabi ga kullu amali ibn kullu amali ibn adam yudaf la hasanatu ashra amsalha ila 700 dhifin qala allahu azza wa jalla illa as-sum fa innahu li wa ana jazibi bi yadau shawatahu wa ta'amahu mali shahidi da wani a game na bi su wuce annabi gaza ne fazu ne wela shawu lugwa umela gici lugwa mai ajili ebo mi sokon ebogo lisami faratan faratu inda fitri wa faratu inda likai rabbi ki mali shaida abu a ga daga nan annabi ga eh soko gan annabi ga soko gan zane fiazu na waji wa shawu lugwa umele ngi chu lugwa na asa a yengi ci a yene zala bako na ga yengi ce sun ga yene gi shawan ko ne ne yo so ba abu en do ga lo su ci ba kono mula ai kuno ayu en gi ci na ga za en gina sun ga en da shawa inda da za ga gi wa za amfani ka bu wa za amfani a lo na kan wa na nauyi amfani lo ci be ka bu ji amfani yan ba a, wa a ade ade nauyi amfani da ci na wa la bin so e ba abu hujja na ji za ji gan azun yanyi na labe yi na hujja wuce fedo ya ziji mai gagan na jau a gafi mini maliki amma an ji a dokon dokon maliki a ji da zabi ra'ayi na yamma fara da biyu amma da za dai gimini maliki a ji da zabi ra'ayi ne na da dai gimini yau na ji da zabi ra'ayi ne na ya ji a ga lokaci na gagan ne ba fiki wa abu na kemina ga wani da nan a ga da ya zaga ga yagbon lagoyin su su mutum gbon ci ce da nisu ci da bako mu ci bi ugboditiya azuɗo da azu yawa ala da fahimta ga ganyen bebe gboro na alada misu ya ti ci do na re amma iri kan na mafi kyau jaja daga magaji gan ka zaga bai faruwa ukun cuda na ka zaga bai a da ya zaga ga takun kim ga yan lulu go takun ko ma go yasu su mutula da su ci da ci ba ko mu ke hu go titiya mai da su yi a wajen wasu yawa ebo kibo istikirari da ba ya wuce na lo ko na mufe duba ko ba ma tiya ibn taymiya gan da gayi gaskiya na mutu zuma nan shehu mutu kwa jikin shehu Salimu eh, shehu mamadu eh, salimu eh, salimu sameni a ganin ga a zuma E daga da ba ko takuyo yesu su en duga inu diganga ma wajen wacin lulo ba ko har dagwa wani ga gagun ye gastroscope na mu daga da ba ko daga na kemika mai ci dabo da ke ba duniya na mu ciki a hatiya ido wajen hasunya mu bai tiya yau ido wajen hasunya so man na kalitafin na a sheik abdullahi a sakakir ngan na ga yi hujja yau wani ya kwaki ba hujji wani ya yi zane ji gan azun ya lo ya nan wani e ya Kelele ana aji hujja na ji hujja eh ma bayani ji na ga yi nan so ya e bugu wanda na ga tuzu nan gabata mun ce ya ni ba baci ci ya ma yana ala da mi so ala gastroscope da mi amma la yin e do zuwa nan ala ci gadan wa ala chemical do dan wa ala yi min do zawa mu ci lo ba kona amma wa yi nato Allah in zana ga yi kan yi gan azun yanyi mai ta fata ma yi ba ne ga cincin cin Allah fabi subhanaka Allahumma wa bihamdika wa an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa alaikum alaikum assalam ah, wọ́n gbá ìsìlámì ìdájí níwọ̀n ayé wáyé gan a ibi mọ́

wapetombeza anatana kanda si uma belu ekwenda ga wadaya da da ya kamo uma ka we lwe lweji o mbe mbaga ba ki kun ci cha la area na ne ne yo kai ka ga ta ci ko na ma. wa wa yi ko aji so eh alaikum salam Ee, eh, mun ci gaba azụ eze yanzan azụ azụ azụ da azu mun ji fidiya ya da eh ya go gaba to ji mun ga ga ji ma na fondo ga gana fondo ga gana mun ya ngi ciugi e bo ramadan na ce da na na ga hukunci na ikpe malikiya le shi zona mi na ga bayani alaikum salam a da guci ya mai gudu da na abin shi ya yi da yi wani muga da masalatu da ci sallah yi na muga ya eh, gudu ga a ni jo wacce ci sallah bai yayo bayani muka na babu ya sun na ya sa ile jilefe wani ila gyara yaji mu mai mun so jilefe wuji wazi alaikum assalam lokaci asa da yi eh bayani na mu gaye gaja gan zakatul janim zakatul ummi sai bogo ingi e, e gina gada ba kon nono adaga nan zuani zuzuyen na gaye zuzuyen gyo e fe gito gike ba eh? so ali mashin bismillah sallallahu alaihi wasallam